masallacin ku ba ko ya tafi a kafansa masu daraja ko ya hau a bar hawarsa ya je masallacin ku ba ya yi sallah ya dawo ya zama kamar sunna kenan waɗanda ke zaune Madina waɗanda suke suna son su yi aiki da wannan sunna duk sati sai a je a yi sallar nafila ko a je a yi sallar wata sallar ko a yi nafila sai a dawo masallacin ku ba kowa ya san masallacin ku ba ko a yana cikin da ake zuwa yara a zai je ko قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه قالت لعبد الله بن الزبير نانا عائشه الله كرمت يدا انت تفدا مع عبد الله بن الزبير تتي ادفني مع صواحبي ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت نانا عائشه تتي مع عبد الله بن الزبير ان a ɗauke ni a kai ni a inda ɗan uwa na matan manzon Allah aka binne a binne ni can hmm. kada ka binne ni a cikin ɗaki wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. me yasa na Aisha ta faɗa haka hmm. fa inni akrahu an utazka tace ba na son Abin ne ni wajen mutane su ɗaukacewa bayan manzon Allah duk sahabbai ni ne ce na fi kowa shi sa na zama na hudun su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abubakar Umar ni ce na zama na hudun su sai mutane su ɗauka cewa ni ce na fi kowa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga inda abu yake ko sai kaga ana cewa a'a babu amma har kaga ana yawo ana manna hoto dama ba san ka bane kake so a saka kake manna hudu amma in aka zai a unguwa kowa an san wane jama'a ku kada ma wane kuri'a shi muka zaba shine shine ke da shine shi kenan kowa ya san amma har ran ga na mana hoto ko bar gida ko ina ne da wene ne wani ne ai wani kaza kenan me ya kawo mana hoto ba a saka ke ba mai yasa to kana mana sai an tana kaza za a san kana malami ba san ka ba sai an manna hoton ka za a san kana dan siyasa ba a san ka ba sai kan polo waya za a san ka a san ka a cike ka hanya za a dan Allah za a zauna lafiya wannan rayuwa kuma hanyar da ake bi ana samun jama'a za a yi zama lafiya ba za a san ka ba sai ka rana ba ka tare ta gidan mutala amma na wannan amma na wannan zai a kewaya wanda ya gaishe sai shi eh ba a san ka ba ke mun gane ko nana Aisha ta ce ya kai ne Abdullahi Zubair idan na mutu a kurka binne ni cikin wurin manzo Allah ka dauke ni inda aka binne matan manzo Allah can za ka je ka binne ni kamar su kamar ni kamar ta kamar eh, ni kudi duka kada ka binne ni cikin ɗaki mu zama mu hudu al'umma ta ce ai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba wanda ya fi nana Aisha ita ce ta fi kowa nana Aisha ce ba ta son a yi zaton haka game da ita alherin Allah ya kai da وعن هشام عن أبيه أن Aisha. Sai na Umar ya عمر zuwa wurin زوارنا أنا عائشة إذني لي أن أدفن مع صاحبي فقالت i wallahi kafin sayyidina Umar duk wanda ya aika wurin na Aisha suna neman alfarma na mutu abin ne ne wanda sai ce a'a duk wanda ya aika kowane ne sai ta ce a'a sai na Umar na aikowa take i wallahi ya dace shi ya dace وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت لا والله duk wanda ya aika ya ce ina yana neman alfarma yana son a binne shi wajen da za a sai wannan wajen da duk abin da za ka mallaka duniyan nan ka bayar a sayar maka wajen wallahi ba za a baka ba ko wane ne kai babu wani sarki ko shugaba ko sultan ko wane ne yace za a binne shi wajen ba wanda ya taba sa rai malamai tattaunawa suka yi kamar yadda za mu karanta insha Allah suka ce akwai waje daya da ake kyauta zato nan za a binne annabi isa ma'ana annabi isa alaihi wa ala nabiyina afdalus salamu atam taslim yana saukowa farko wanda za a karyata fafaro ma da duk waɗanda ke bin kiristanci sai annabi isa ya gode su wallahi annabi isa sai ya ce musu a'a ni ban ce muku Allah uku bane ban ce muku Allah uku bane ban ce muku ni dan Allah bane ban ce muku ni ba arziki ne daga Allah ba ni bawa ne na Allah mun gane ko قالت wallahi والله لا أوثرهم بأحد abada. duk wanda ya aika yake na Aisha ana neman alfarma kada ka nisanta irin fadancin da za a yi don a samu wajen amma na Aisha da gaskiya ake nema ake a sai na umar na aikawa sai ta ce i wallahi iskan sai na umar ai an san yadda ya aika ku ne ne ma ya nemi alfarma ya nemi arziki Shi ne khalifa Shi ne khalifa duk birnin musulmai in yace ya kama wannan buloki na sani ba wanda ya ce ce wannan amma fa'ida ta shari'ar Allah ba dan kana shugaba ko kana gwamna ko kana diji ko shi ke na duk abin da kake so ka ɗauka ba wallahi zaka je kai bayani ranar lafiya wallahi duk wanda ya zalunci za Allah ya ce ma da zalimin min ansar Sannan Umar ya aika wurin na Aisha ina roƙon arziki in na mutu abin ne ni wajen abokai na guda biyu manzon Allah da sayyidina Abubakar take an gama an yarda sayyidina Umar ya zo ba shi da lafiya zai mutu yake Abdullahi dan Umar ka je wurin na Aisha ka ce Umar kada ka ce amirul mu'minina yau ni ba amirul mu'minina bane na gama mulki na ya gama lokaci na gama zan mutu yau ka ce Umar yana neman arziki hmm. watakila can da ra da farko ta ji nauyi na ne ta yadda daga baya ta canza ra'ayi in ka je ka sake ce mata Umar kada ka ce mata amirul mu'minin hmm. sai na Umar yake faɗa matarsa haka nan in ka je ka ce Umar yana roƙon arziki a binne shi wajen kana ka ce amirul mu'minina fa inni lastu al-yawma amiral mu'minin yau sai ni da wani sai na Umar na cikin magagin mutuwa duk zafin da ka sani ana ji amma ba abin da ya dame shi masu kaza na kaza me yake kirare yana jiran ya ji ta kalmin sayyidina tafiyar abdullahi da umar ya dawo daga nana aisha mm. yana dawowa sayyidina umar yake ka dawo mai tafi aka ce ka yadda an gama yace alhamdulillah alhuriya ta tabbata ga Allah da abin da zai faru ma shi kenan an gama da ta ce a'a shi kenan sai na maka yace akai ni bakiya magana ka ka ta yadda ba sai ka yadda mun gane ko ولك ابن سعيد من طرق أن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أوصى أخاه أن yake Hassan dan Ali shine wasiya ma dan uwansa yake in na mutu ka binne ni a wajen kakana in ba za a yi fitina ba in kaga da dama babu fitina in kuma da fitina a a kai mana hatta jikokin manzo Allah ba za son fitina ba ka son a tare fitina to ina ku ka samu fitina da wani sanadi a ina ku sanadi وأخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن سلام وقال مكتوب في التوراة ترمذي يا ويتو إن صح السند ثم كاظن النبا يتي مكتوب في التوراة صفة محمد وعيسى عليهما السلام يدفن معه قال أبو داود أهل رواته وبقي في البيت موضع قبر وفي رواية الطبراني يدفن عيسى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه فيكون قبرا رادعا من قال قال حدثنا أيوب ابن سليمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان ابن بلال عن صالح بن كيسان قال ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر من زعل صلى الله عليه وسلم يا كسنتي ينا صلاة العصر فيأتي العوالي والشمس مرتفعة manzo Allah ce sallah masallacin sa sallallahu ya yayi tafiya tafiyan mil uku ko mil hudu zuwa awali nan rana tana nan tana nan da zakaifinta tana nan da zafi da shi ma'ana ana ana yana sallar la'asar wani lokaci farkon lokaci kenan mm. misali sallar la'asar lokacin la'asar ba wai agogo ake faɗa karfe hudu sura minti biyar ko karfe hudu da minti biyar ba a'a duk sa'an da ka aje alkalami ko biyu ko asawaki ko kai ko mai ka aje mm. kaga inuwarsa da shi tsautsayin su yayi daidai sallar la'asar karfe uku da kwata ne uku da minti ashirin ne uku da rabi ne uku da minti eh, eh, eh, hudu saura ashirin ne hudu saura kwata ne sallar asar ta yi mun gane ko in kana so gobe daga karfe uku da kwata sai ka auna ka gani ya yi ko bai ba in bai yi ba sai ka bari uku da rabi ka auna ka gani sallar asar ya yi ko bai lokacin sallar asar ya yi ko bai yi ba za ka tabbatar amma in ana faɗa sai karfe wani lokaci sai ce karfe hudu har da minti biyar a lokacin sallar da asar ta yi tun hudu tura a cikin mun gane ko mahallin shahid a wurin nan fai a ina mahallin shahid ya ci a bara a sai a koma farkon abin ai na ce ka rike a hannu ko ne eh? a yace mahallu shahid wa yake tambayar mahallu shahid kace mahallu shahid ga abin da ya fada babu ma karar nabi sallallahu alaihi wasallama wa hadda ala ittifaq ahli al-ilm ba nan bane wa majma alaihi al-haramani makkah wal madina ba nan bane wa ma kana biha min mashahir nabi sallallahu alaihi wasallama eh mahallin shahid ke ko ma'ana awali yana cikin inda manzon Allah ke zuwa inda manzon Allah ke zuwa ma'ana manzon Allah zai je inda bai ba shi da kyau zai je inda bai dace ba ma'ana duk abin da manzon Allah ke so abu ne ne ba haka bane ga ga mahallin shahid menene mahallin shahid yana zuwa ina al'awali zuwa ke gabatin madina gabatin madina shine awali to manzo Allah yana tafiya mil uku ko mil hudu bayan sallar azhar rana tana nan sun kai kai ma'ana ana sallar la'asar kamar karfe nawa kenan uku da kwata ko uku da rabi yanzu in kai sallar la'asar uku da rabi za ka yi tafiyar mil uku ko mil hudu zuwa ina daga nan daga nan biyu zuwa ina ne mil hudu sabuwar biyu ce ya fi mil hudu in aka yi tafiya bi awar biyu ai magarba za ta yi awa ta ana za a yi mil uku awa ɗaya da kwata to ma'ana ai sallar la'asar karfe uku da kwata ko uku da rabi har zuwa hudu da rabi rana na da tsarni kenan yanzu ai rana ba ta da kaifi ko yanzu karfe biyar rana ba ta da kaifi ma'ana lokaci ko da yawa muna jirgin su sallar la'asar din kenan wani lokaci sallar la'asar na shiga karfe uku da minti goma ko karfe uku da kwata to amma tun da ka saba sai karfe hudu in kai sallar ka yi ba a ci ba ta ba amma kada ka hana wanda zai uku da rabi in lokaci ya shiga ka ce a a a ai nan cewa eh, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر هذا شيء من ذا الله بابه هو شيء إجراء جفور إجماع بابه هو شيء إجراء إجراء إجماع بايا من ذا الله صلى الله عليه وسلم مسألة تتايش تبدا تبدا تبدا أما من ذا الله يعني ya yi kuma a ce itifaki ko ijma duk duniya ta zuwa ba ta duk ne amfani ba ta ce itifaki ko ijma mun gane muhallin shahid ce saura ne awali ba haka bane ko akwai inda za a dauka ne wa ce al-awali wa shamsu murtafi'a قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا القاسم ابن مالك عن الزهيد سمعت السائب ابن يزيد يقول كان الساع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا وثلثا بمدكم اليوم وقد زيد فيه ina mahallin shahid nan yace islahi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama muddi ne ɗaya da sulusi da irin muddin ku na yau ina mahallin shahid ha wakati eh, irin muddin ku to irin muddin ku na yau haka ne to amma ka fito da jiki mahallin shahid muddin mutan madina ya samu shiga kenan an samu ijma'i in kace mutan madina ya fi ta madina in kace ijma'i ne shi ne mahallin ya shiga ya samu shiga قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم يعني أهل المدينة يتي من قال الله صلى الله عليه وسلم يتي الله كيمس البركة أتكين ما أدم أول وبارك لهم في سائهم كيمس البركة أتكين سائهم ومدهم تمدهم يعني أهل المدينة إلى محل الثاني ayat babu yake da ani alal madina ba su hadisin bane ne bayani ne bayani barik lahum fi sa'ihim barik lahum abadi ya yarje ila man mahallin shahid ya kusa ni kenan ko ai ba ya fata wani abin nan qala hadathana ibrahim bin munzir qala hadathana abu zamra qala hadathana musa bin uqba an nafi an ibn umar ان اليهود جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامراه زنيا يهودا وكاوان متم دوتا متسين زنا فأمر بهما فرجما قريبا من حيث توضع الجنائز عند المسجد كما قال أجي أجي في كسد عند أكي أجي جنازة قام مكي كسد مسلاتي إلى محل الشاهد من حيث توضع الجنائز عند المسجد واضح نيكو بايا بكاتم بياني sa'i aka ce maka sa'i dai muddi nawa uku ko hudu ba haka bane sa'i shi kadai in za a raba cikin muddi sai an samu muddi daya biyu uku shine muddin muddin na biyu wannan da zaka cika sa'i sai ka cika guda uku hudu madina zaka tarar da su sa'i abu ne kamar zunguru yake kamar zunguru me zunguru abin haka yake da katako suke shi dogo ne tsawo haka a gejiya shi ke shi abu buga haka da tsawo shi ke au ko su yi kwana fusko haka ko shi shram shi ne sa'i lokacin da muke muna zuwa awon hatsi muna zuwa awon shikawa muna zuwa awon da shi ke au lokacin har zuwa nan ji sabbin ke ko kasashen Madina da ta ba wani ya ci gaba kusan kwarai ba al'amurra mun tsara da ana au da wannan mun tsara da ana au da sa'i to yanzu al'amurra duk sun canza kamar yadda za je kan ce ke ne nan ya auna ma biyu ko shi kafa da kwano su da sa'i ke au in ka gama aikin ka lokaci kai ka tashi ni ka rubuta yanka kawai ka tashi ka tafi ka ba wanda zai zai ta ba eh. ana kiran hayya ala sala hayya ala salah ka jin dinariya ya miliyan 30 ba zai sa kwado ya daure ba a'a sun ma ne kama ya ja ya kulla ba wai dan a'a dan ku ka zo kai ba ku ka san ba kowa sai an je masallaci karan tsaya ka bata lokacin ka ba abin da zai taba musu abin ke je dawo hankali su kwance ana nan ana nan a hankali a hankali shi ke nan matsalolin suka zo suka zama gaki nan da ƙarfi ake zuwa ana fashi da makami yanzu a cikin makka inda aka ce wa mai yuri fihi bi ilhadin bi zulmi to duk min azab sai mutum ya dauki kan fashi da mukami ya biya musu ciki kudin umura kudin haji ya biya musu kujera aje masu wannan biya masu bara masu bara su je suna bara wannan biya kaza su je suna yi wannan ko ya biya masu amurabri su je su yi sata karkaya karfi sa duk mutumin Najeriya ka inda ka to ka cikin kasan Saudi ana kallon ka ne haka haka suke kira da gobe gobe ne kana kan taga kan sai su nuna maka kasa kuwa ne ne ga sanan kake suna kwanci suna cin kan abinci kowa ka tambaya Najeriya Najeriya Najeriya ba ki da ba ai masu buri na buri masu karuwanci na karuwanci masu gefe a cikin makka amina a ba kakkiyanci da ba sai balle jid da shi nan duk adadin mutumin da ke zuwa haji yanzu Najeriya mutum dubu goma sha nawa ga bayar bana mutum dubu goma sha takwas za a shekaru talatin da suka wuce adadin mutumin da za a shi hajji shekaru mutum dubu goma sha nawa mutum dubu goma sha biyar duk mai ciniki a makka da madina mai tsaraba in jirgin kano bai sauka ba kowa sai dawo gida na zo na cikin ƙauyen larabawa na san su sosai na saba da su su saba da ni sosai mun san juna duk sa'an da suka dawo da yamma ya aka yi su ce to halalla ba abin da aka yi jirgin na jirgin na jirgin na Najeriya bai sauka ba wata shekara ko wani jinkiri ne aka samu jirgin Kano bai zo ba har aka tsawon lokaci kowa ya dawo sai ka ji ai abin ba daɗi ba a ce komai ran da aka ce jirgin Kano ya tafi shi kenan daga Charbi tan Tuzani Tandu ma'ana hula ma'ana tsaraba duk a sayar a ba su bi a dawo ana zaune lafiya ka rika dawo lafiya komai yana duk wanda ya san akwai wanda ya min yayi aikin haji da naira 500 biyar kudin jirgi ka sauka hotel ma masar a sauke kan jirgi a sauke kamar ka naira 500 biyar da je hajji ka dawo ƙarya yayi sai da aka kawo da komai da komai da rashin da komai da komai naira ɗari biyar akwai wanda ce har naira ɗari uku sai da aka bi aikin a ba ka ma kuɗin canji a ciki ka ne ka fatar an gane ko inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi farko wanda suka fara sai su je umra dan an amince muna kallon su mun sani dan an amince da su kafin su sun amince ba wanda zai sata a cikin su sai da kyar za ka zaje bayan mai da yayi sata ko yayi kashi yayi a kama shi a zo wanda za a yanka hannunsa har na bar Madina to ɗaya naga an yanka hannun wani Pakistani shine ka isa ka Isra'ila wai bai ba ka da kai yamana balarabe ne zai hushi ya kashe mutum ko mai zai faru ne sai kawo a yanke a tsare ne kai ya yi fyaɗe a samu shi a yi shi kaza da kaza har ka shekara nawa da kyar za ka ji so ɗaya daga shi kenan ana tafiya wannan ya je umra ya je suna hira da balarabe na sayan kaya yana kirgawa yana karawa ana satawa ana sata a cika kwace a zo a sai ana ana korewa a gari ana jin daɗi ana yi a hankali a hankali mata suka zo su je suna karuwanci suna ta je ba ta da komai ta cika ka ta dawo ana yi a hankali inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sun canza yanzu ba ibada ake zuwa ba sai kadan ana zuwa barna kenan yanzu kudin haji nawa ne dubu ɗari da nawa ka je wurin fato a cuce ka ka je wurin duk inda kafin alhaji ya sauka jidda sai ba abinda za a bar masa sai rai hankalin su rai in yayi dubu sai ya ɓaci ma'ana Allah ne yake zalunta mutane a'a mutane ne suka yi barna a cikin al'amarin shi kenan wannan doka ta zo kafin kafin saba dai ta wannan doka ta zo kafin a saba dai kowa ya galabaita yanzu wannan ya ce wani ne laifi wannan ya ce wani ne kuskure wannan ya ce nauyin laifin kan wani yake duk ƙarya muke mu wallahi sai mun dawo Allah ce waye inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba bawan kowa bane Allah ya tsoron kowa Allah ya shakkan kowa ba wanda ya isa ba Allah umurni Allah shi ya halici bayansa yake ba su umarni ka'idar da ya ajiye kenan ka bi ka tsira kada ka bi sai ka halaka Allah ya kare amin قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو المولى المطلب عن انس بن مالك ان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلع له أحد من ذا الله صلى الله عليه وسلم يهنج أحد أحد يقول أحد يقول له مسجود أحد فقال من ذا الله هذا جبل يحبنا ونحبه ومبتدا الابار كريم بصفه wannan dutse ne da yake son mu muna son sa Allahumma ya Allah madaukakin sarki inna ibrahima harrama makkata lallai annabi ibrahima shi ya haramtar da makka wa inni uharrimu ma baina labataiha manzo Allah ce ni kuma na haramta tsakanin duwatsu guda biyu unguwanni guda biyu na Madina wannan tsukin cikin Madina manzo Allah ya haramun ne mutum ya yi sabon Allah a sabon Allah ba shi da kyau ko ina sabon Allah ba shi da kyau ko ina amma ya fi tsanani a cikin Makka a cikin Madina don Allah cewa yayi ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها kada ku yi barna a ban kasa bayan an gyara an gyara mun gane ko duk sabon Allah ko ina ba shi da kyau mutum ne ya kama mace tsohuwa ta gama yawo ba ta da kyau komai ba ta ya kashe ta ya fitar da me ya fitar da rai wannan kuma ya kama budurwa ga ta nan ma sha Allah so kowa kin wanda ya rasa ya kashe ta me ya fitar amma in ka kalla sai me wannan ne su muni ba haka bane aka ce wala tusidu fil ba da islahi kada ku yi barna a bankasa bayan an jaddata ta in kana son kai barna je ka inda ake barna je ka faransa je ka amurka su ne headquarter arna amma sai mu zo yi jihadi a tsarka a tsaftace kasa a tsaftace arewa a tabbatar da addini ka zo kai dan san zuciyarka dan san mulki ka je kana sabawa Allah ciki wallahi tallahi Allah zai kama ka zai kama ka kai sabon Allah zai kama ka kai sabon Allah in darkace aka tabbatar da addinin Allah تابعه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل أنه كان بين جدار المسجد من مائل القبلة وبين المنبر ممر شاة يتي سكان alƙibla manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da garu yace inda dabba za ta iya shigewa ne akuya ko tinkiya ina mahallu shahid masjidin masallacin manzo Allah da mimbarinsa mahallin shahid kenan قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا مالك عن قبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري من الله صلى الله عليه وسلم يتسكان جدانا لمنبرينا روضة من رياض الجنة دوسيني من دوسي الجنة ومنبري على حوضي من المنبر منبري سأكل تفسد إلى محل ما محل الشاهد واضح قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل من زم الله يا ساج أي إيري مكان دواجي فأرسلت التي دمرت منها وأمدها إلى الحسياء إلى ثنية الوداع سيكي سي أكربا dawakin guda idan akwai masu manyan tumbi waɗanda suke da jiki ba za su iya gudu mai tsawo ba akwai waɗanda suke da fararren ciki waɗanda suke ba za su iya gudu ba su kiba ba kisai bai ba zai hana su gudu ba sai aka saka waɗannan da ba su da kitse ba su da kiba sai aka sa inda za su yi tseren yana da tsawo waɗannan da ke da nauyi inda za su yi tseren ba shi da tsawo adalci kenan ku manzo Allah yana adalci harkar dabbobi ba haka bane والتي لم تدمر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق وأن عبد الله كان في من سابق إلى محل الشاهد ha alhafiyai saniyatul wada'i masjidul babani zurai duk waɗannan wajeje ne da manzon Allah ya halatta mashahidun nabi sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة عن ليث عن نافع عن ابن عمر وحول السند قال وحدثني إسحاق قال أخبرنا عيسى وابن إدريس وابن أبي غنية عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يتي سمعت عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ناجي سيدنا عمر ينا مغنى أكم منبر من ذن الله صلى الله عليه وسلم محل الشاهد واضح قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سائب ابن يزيد سمع عثمان بن عفان خطيبا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا هشام ابن حسان ان هشام بن عروه حدثه عن ابيه ان عائشه قالت لا عائشه قد كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركن فنشرأ فيه جميعا إلى محل الشاهد تكي ya kasance ana kawo dawo ko makai ko ruba abinda shine almirkan shine abinda zai ɗauki ruwa a yi wanki a ciki me su nake da Hausa dawo makai ƙwarya ko ne duk abin ah, bahu bahu zai bahu ya yi girma da bahu ya yi girma don tana nuna cewa ana ajiye masu bokiti daya ko daru daya ko makai daya ko ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna wanka ba tare da an dauko koko ko ƙwarya ko moda ana diba ba manzon Allah ya sa hannunsa mai tsarki ya ba ya yi wanka na na ainihin sa hannunsa mai ta sa hannunsa ta ba ta yi wanka fi ina in wahid ne eh? ya halatta ne me oh, ya haifar da oh, wanka. me ya haifar da ya halatta shi eh ah. <laughs> ya halatta su kwana a shimfiɗa ɗaya bai halatta su yi wanka a kwarya ɗaya bai halatta su abinci a kufi ɗaya ba sai ka ce al'adar ta saboda ta yi abin nan ba. Eh? Eh. ai ai ai ya jima ai tinti ne ai eh. duk kowa an je karatu sai ka yi zama sai ka zama bari daji kadan sai malamai su larabawa ne suna karatu sai ka suna cewa mutum zai ci abinci da matarsa akwai akushi daya sai kana mamaki saboda kasar ku ba a saba ba mun gano a ce mata amma karshe kuma sai fana shira'u fihi jami'an da ce kai su sa hannun su manzon Allah ya sa hannu ya ɗebo ya zuba cikin sa mai daraja na na aiki su sa hannu da ɗebo na tarifu minhu jami'a ta ce har ka ce da'ani da'ani ya manzon Allah ka kyale ni na ɗeba ka kyale ni na ɗeba ma'ana lokacin da ake wanka da ruwa ya taba cikin ka ya dan fada a cikin bokiti sai ka ce ruwan ya zama na duka za ka koya قال حدثنا مسدد قال حدثنا عباد يا يا ما ذا اي wannan ba abu ne da yake na da wahala wurin bahaushe mun gane ko shekaru kusan goma sha bakwai da ina karanta wata mata ta ru aiko tambaya daga wani garin Daga halin da take ciki shekarunta ashirin da biyar gidan aure yanzu ta gama haihuwa amma yanzu ta san ake mata ta haihu ba wankan jego ake ba a wankan tsarki ba ta san ana wankan tsarki ba wankan jaraba ko sai da shekara ɗaya ko biyu tana tare da mijinta ai mata aure ba ta san in mace duk sa'an da mijinta ya sadu da ita sai ta yi wankan jaraba ba wallahi take ba ta sani ba sai wata rana da Allah ya kaddara za ta sani yace ke ki kai min wanka ta ɗebi ruwa ta kai sai ta saka hannu sai dan me za ki saka nan hannu a cikin ruwan wanka ko fada komai fada mai dan me za ki saka nan hannu a cikin ruwan wanka ba sai tace me yake ba zafin aiki ba wata mata yi ita ki ruwa cikin nan da ta kai sai ta saka hannu yana kallo sai wata dan me za ki hannu a cikin ruwan ta ce me yake shekara biyu kenan mijin ke sadu da ita ba ta wankan janaba ba ta sani ba shi kuma bai sanar da ita ba ai ba ya auro su da ya koya masa wanka ba ne <laughs> ya auro su da ya sa masa wanka ɗin ba ruwa kun gane ko sa'an nan kuma har ta gama haihuwa duk jinin biki sai dai kai wanka sai wankan jego da ruwan tarbiyya, dan Allah ya wannan da tsarki ba niyya kuma ba kace ruwa take dan Allah yanzu ya addinin ta ya za ta yi da sallolin ta duk baki daya shekara biyu ba ta wankan jaraba sallolin shekara biyu shekara har ta gama haihuwarta ma'ana tun daga haihuwar wacce ta farko ba ta yi wankan tsarki ba har ta gama haihuwarta don Allah ya za ta da sallar shekaru biyar. eh sai ta rama sai ta biya to laifin wane ne Thank <laughs> you. duk sa'an da ka tara mata duk sa'an da ka tara mata ka ce to yanzu laifin wane ne sai ce laifin mijin ne sai ce a'a ba laifin mijin kadai ba ne mijin ki ne ba ran da aka haife ki je auro ki ba gidan sai da kika shekara goma sha nawa kina gidan sai da kika shekara goma sha uku ko sha hudu kina gidan in aka mika miki abu baki al'ada baki karba da hannu biyu ba za a fade yaya aka yi iyaye shekara goma sha hudu ba su koya miki wankan janaba ba ba su koya miki wankan haila ba yaya aka yi kowa ya taba zuwa ya doka ko ba yake ko auren min ku zan je koya mata wankan janaba ya san kafin ya auro ta ta iya wajibi ne akan ka koya mata ba wai an sauke maka nauyi bane iyayen ki su ne farkon masu laifi kafin laifin ya dawo kan mijinki sa'annan malaman kasan shi kenan mun gane ko shi yasa duk sa'an da kika tashi kika je kika yi karatun addini farkon waɗanda kika fara sauke malaisi iyayen abubuwan da suka yi sakaci ba koya miki ba duk kina kuskure wallahi sai Allah ya kama su suna nan a rayuwa sun mutu yasa kina fama kika je kika fara koyon addini farkon waɗanda kika sauke ma nauyi fa iyaye sun sauke musu nauyi kin sauke maka ki nauyi mai gidan kin sauke mishi nauyi shi sa duk sa'an da ta bata dama ta je ta karatun addini ta iya ta sauke maka nauyi in ba ka ba wallahi sai Allah ya tsayar da kai iyayen ta ma sai Allah ya tsayar da su mun gane ko eh, lokaci ya cika ko Allah madaukakin sarki ka yaye mana talauci da fatara Allah madaukakin sarki yadda ka saukan mana da damuna mai albarka Allah ka sa mana albarka a cikin damunan Allah ka sanyaya mana yanayi Allah ka ba mu ruwa mai albarka Allah ka hore mana man fe to yabo kowa ya fita cikin wahala Allah ka karfafa wutar lantarki kowa ya fita cikin wahala dangogin masifu sun huta ka kaza mu yi talauci bakin ciki Allah ka yaye muna Allahumma hadina fi man hadayt wa tawallana fi man wa barik lana fi ma wa qina 'anna sharra ma innaka taqdi wa la yuqda 'alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man tabarakta اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بين بيننا وبين معصيتك